اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa da tausayawarsa da buwayarsa ya haɗa mu a rana ta ƙarshe rana ta goma daga cikin ranaku da aka ware domin gabatar da wannan daura da aka kira ta da daura ta ta'alimiyya fi musulmin islamiyya wa arabiyya a inda ake kyar aka karanta littattafai guda hudu Allah ya taimake mu mun kammala littattafai guda biyu da izinin Allah muna fatan yau mu kammala sauran littattafan guda biyu yau muna ranar ashirin da uku ga watan juma'a da kula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau muna talatin daidai ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha tara kuma daurar tana zuwa ne a ƙarƙashin markazin wa'i islami kuma a cikin masallacin shekul islami muhammad bin abdul wahabi rahmatullahi alaihi da ilayin zamfara unguwar filin dukkan kuma a garin zaria allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci littafin da ya rage a gabanmu da shi da ɗan uwansa shine kitabul iman na al-imam القاسم بن سلام رحمة الله عليه وكما كتاب ilmi نا الإمام أبو خيثمة وحير بن حق النسائي رحمة الله عليه يقول هكذا مقارنة كتاب الإيمان إذن ألا أمك الحملاش كما سيه ومجال فينا جابان يجيب ولا سيه ومنكرا في كتاب العين idan ba a manta ba al-imam al-qasim sallam rahmatullahi alayhi yana mana bayani akan hadisi da aka samu da suke zuwa da wasu hukunce-hukunce guda hudu hukunci na farko shine ne ke imani sai a ce duk wanda ya aikata abu to ba shi da imani na biyu shi ne kandara aka min sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aikata aiki kaza to ba kun shi hukunci na uku shi ne a tasirihu bil kufra a ce duk wanda ya aikata abu kaza to ya kafirci hukunci na hudu na karshe shine a tafridu bil ishraq mutum ya zama a ce in ya aikata abu kaza to ya shirka al-imam al-qasim bin sallam rahmatullahi alayhi ya kama na fassarori hudu da aka samu su kungiyoyi sai ya ce duka waɗannan fassarorin na kuskure ne sannan sai ya kama da fassarar da ita ce zaɓaɓɓiya ya kawo kuma dalilai daga alkur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne ci gaba da buga mana misalai na irin wannan sai ce wa ka zalika hadithu fil mar'ati idza ta'abarat haka nan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa cewa idan mace ta yi ta sa turare istabarat tabar tabakharat ta sa turare ثم مرت بقوم يوجد ريحها sannan ta wuce cikin mutane kuma ana jin kanshinta annaha zaniyatun manzon Allah sun yace mazinaciya ce fa hal yakunu hada ala zina alladhi tajibu fihi al-hudud shin za ka fassara wannan hadisin a matsayin cewa matan nan ta yi zina da za a mata haddi kawai da an ga wata mata ta wuce tana ƙanshin turare da aka ji ƙanshin turare shi ke nan sai a kamo ta ta ya aure sai ta ce ba ta yi aure ba sai a mata bulala tsaye ko kuma ta yi aure sai a ce ko a jefe ta akwai wannan hukunta musulunci kaga babu wa mithluhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam haka nan ma fadin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da yace al-mustaqan shaytanan yatahadara masu zage-zage su biyu shaytanan shaytanu ne guda biyu yatahadarani suke fito na fito da juna wa yatakadabani kuma suna ma juna ƙarya zagi ƙarya ne زاج نوعي لكحية أفيتهم عليه أنه أراد الشياطين الذين هم أولاد إبليس حسن زاعته ما أنبت الله إنكم أتينا نفر شيطانون يا أي إبليس سواتي نجي أعيكم آه، دسوك أي أيكم شيطان دومي شيطان دقل شمع يمن ين أيكم زاع أفي كريا أفي شم مدلش إنما هذا كله duka wannan misalan da na kawo maka alama a alamtuka min al wal akhlaq wal sunan duka akan abin da na sanar da kai ne a baya min al cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin wannan aikin irin aikin da waɗanda aka tuffanta mutum da su suke yi kun ga nan da aka ce fahiyar zaniya a macen da take mai zina ko karuwa ita ce a ka kullum take son ta jawo hankalin waɗanda ba mijinta ba so da kahin za ta fita sai ta fesa turare duk inda ta wuce sai a ji ɗan shi sai a kalle ta kun ga karuwar kake wannan aiki to shi sa sai masu mai sai siffanta mata cewa idan ke wannan aikin to ta ɗauki wata sifa da cikin siffofin karuwai haka wanda manzal sama ya siffanta su da cewa shefana ne shekan ne ke irin waɗannan miyagun maganganun ba yi da kamun baki harshensa haka yake cikin sai ya gida ba. to duk mutumin da ya zo suna zage-zage su yi da shi da ɗan uwansa wancan ya zagi wancan ya rama to su ma sun yi aiki irin na shekaru. mun gane to da kai min al'afarin na ayyuka wani akhlaki da ɗabi'u wasu ne da kuma yanayin gudanar da rayuwa to da ku duk wanda ya ɗauki ayyuka na irin waɗannan sai a cikin da ta yi aiki irin na su aka ake fassara waɗannan da su ka wa kazalika kullu ma kana fihi dhikru kufin aw shirki haka nan duk wani aiki da aka ambaci kafirci ko shirka a ciki li ahli qiblati in dai manzo Allah kuma yana magana ne ga ahli qibla ahli qibla sune waɗanda suka yi kalmar shahada kuma suke aikin musulunci kuma babu wani abu da suka aikata ko suka kudirta da ya warware musu musulunci sun yi aikin su ahli qibla mun gane ahli qibla fa huwa indana ala hada malam alqasim yace za a dauki wannan mu a wajen mu ne a wannan fassara cewa in ka ga manzo Allah sama ya ce kaza kufur kuma wannan aikin zinibi ne kawai to annabi yana nufin aikin da kafirai suke domin su kafarai ba su da kai al-imam a cikin tasirinsa yana da wata magana ne ban sha'awa da yake ce in ka bi ƙur'ani ka Allah zai halakar da mushrikai kawai saboda shirkar sai kayan kuma an zarrabe su da wani Ya yace ka bi ƙur'ani duka al'ummatan da Allah ya bamu labarin su kafin mu za ka ga mushrikai ne su sannan kuma sai an kada musu da dini mutanen alladi shu'ai mushrikai bayan shirka kuma sai ne لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض وفيه كاجة سنها لتوي الزوج مثلا أن نبي لوط عليه السلام ليس مشركين باين شركة با. أتعثون الزقران من العالمين وتدعون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم bal antum qawmun adu duk inda ka ga wani mushrik to sai ka same shi kuma ya hada da wani zunubi daga cikin zanabar wannan ita ce ka'ida to shi yasa sai a siffanta sai a ce ne sai a ce aikin da mutum ya yi wannan kabira ɗin wannan zunubin babban zunubin irin aikin kafirai ko irin aikin mushrikai ko irin aikin ahalul jahiliyya ne kamar yadda wannan hadisin aka fassara cewa idan mace ta sa turare ta fito ana jin kanshin wannan turaren to ta yi aiki irin nawa irin na karuwai mun gane ya yi domin kamar yadda ya ce ai ba za ka kamo ta shi ke nan sai ka ce bari ka mata haji ba wala yajibu ismul kufri wa shirki baya wajaba a siffanta mutum da sunan kafirci da shirka allazi tazulu bihi ahkamul islami wanda hukuncin hukuncin musulunci za su kawo a kansa domin duk wanda ka kafarta shi ka ce kafiri ne yanzu ba wani hukuncin musulunci a kansa yanzu ya'yan shi ba za su gaje shi ba shi ma ba zai gaje ya'yansa ba waɗanda suke gadansa musulmai ba za su gaje shi ba ba zai gaje su ba a ɗaya daga cikin mazhabobi da aka ambata sannan in ya mutu ba za a masa sallah ba ba za a masa wanka ba za a rike shi a makabartan musulmi ba sannan ba za a ce Allah ya gafarta masa ba har duk wasu hukunce hukunce sannan haƙoƙa da musulmi yake da su a duniya akan yan uwan shi musulmi shi ba shi da waɗannan haƙoƙa saboda ne yanzu shi ba musulmi ba ne mun gane ko da ka in aka samu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza shirka ne ko kaza kafirci ne to yadda ake fassarawa shine mutum ya yi aiki irin na mushrikai kuma ya yi aiki irin na kafirai wayal yalhaqu sahibuhu bi riddati sannan kuma a ce mai shi ya kai zuwa ga ridda illa kalimatul kufri khassatan duna ghayriha kawai an yi itlaqin kalmar kafirci ne a kansa kawai banda wadinta sauran hukunce hukunce ba za su hau kansa ba وبذلك جاءت الآثار مفسرة haka sauran hadisai suka zo suna fassara waɗannan maganganun da aka gane so da ka za a yi ilakin sunan kafirci a tare da shi aikin da ya yi na kafirai ne amma baya hukunta cewa ya shiga cikin kafirai hukunce hukuncen kafirai sun hau kansa mun gane ka wannan wannan ma'aza waje ne santi tazallu fihi al-aqda وتخطئ فيه الأفهام كان سامو مسألة تفهمت ومسكا تفهمت قال أبو عبيد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلم يشق بدا سيوا حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن بقال عن ابن أبي مشبة عن عنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في مزال لكم ياتي ما هذا الحديث ضعيف نعم لإنزال تبع hadisi ne da isi mal albani ya yi shiru a nan bai ambace shi ba amma a cikin ba'iku su ne a didawun ɗinsa ya za a fashi in gani to da hadisi ne da isi a nan ya ce yazidu sulami shi shi ibnu abi mushba ibnu abi mushba yazidu sulami wa huwa majhul majhul jahada kala uku ce ko kala hudu akwai جهالة العين akwai جهالة الحال sannan kuma akwai jahalatul adala ثلاث من أصل الإسلام وكشي ما أيكي صلى الله عليه وسلم ياتي دا حديث يا إنجلتا أبو بوا أكو سنة من قوات مسلمش الحق عمن قال لا إله إلا الله كان وا دقدم متم ليقول لا إله إلا الله والجهاد ماض لا نقدمه بذنب باما كافر فاشد زميل ولا نخرجه من الإسلام بعمل سلم باما كافر فاشد ونعيكي مسيح يابك مسلمش والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال ان الجهاد zai zartu يلا nan za a ينسى من يوم بعثني الله tun daga ranar da Allah ya aiko ni ila an yuqatil akhir ummati ad-dajjal har ya zama karshen al'umma ta zama sun yaki dajjal la yusiluhu jawdu da'irin zalincin aljani baya bata jihadi ana nan jihadi na nan da hukuncinsa ko da ba a yi to yana nan wala allu adili adalcin mai adalci bai ce canza shi ba wal imanu bil aqdar kulliha sannan na uku daga cikin usulul islam shine ne iman bil abdar kulliha imani da qaddara dukkanin kun ga wannan hadisin da ya inganta yana nuna cewa dan mutum ne aiki to ba za ka dauki kawai ka dauka wannan aikin shi nan ka kafirta shi da shi ba sai an bibbi wasu abubuwa daga cikin abin da ake bi ya zama ya halasta wannan zunubin kuma ne yana da ilimi kuma ba ya halasta shi bane da shubha ba ya halatta shi bane da shubha sannan kuma ya kasance wannan aikin da aka ce haramun ne ya zama nafsi qat'iyyus thubuti dilala shine tabbatar da cewa haramun ne amma idan kawai mafhumi ne istinbati malamai suka yi fahimu ne to wannan majalul ikhtilaf ne na malamai yana yi wa wancan ya kaza wancan ya kaza an yi sabani to kun ga abin da yake nufi kenan saboda haka mujarradin aiki dan mutum ya zina ba ce masa kafin wannan aƙida ce ta da jawa mutum ya karya ba za ka ce masa ya kafirci ba haka duk nasosan da suka faɗi wani aiki suka ce kafirci ne to ana nufin ya aikata aiki irin wanda kafirai suke yi domin su dama ba su da kai ba su da kai sai abin da ya ga dama yi yake وقال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن عبد عثمان المهدي قال دخلت على ابن مسعود يشكي يا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في بيت مال الكوفة الحال يلا جدا كئي دعاك نقوفة بيت مال الكوفة فسمعته يقول سينجيش ينا سوى لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا wani bawa ba zai kai zuwa ga kafirci ko shirka ba hatta yadbaha bi ghayri llahi haske idan ya yi yanka ba dan Allah ba aw yusalli da ghayrihi ko ya ma wani Allah Allah mun gane wannan hadisi shi wannan hadisi shi ma mai rauni a cikin sa akwai rawi matruki eh, akwai rawi matruki shi ne wanda malaman hadisi suka yi jima'i da baki ne ala ba'ati la ahada wattaqahu min al-muhaddithin kun gani kaga nan ba da asalin ya tabbata sai yana nuna ne ba a kafarta mutum kawai dan yayi aiki a'a sai an kalla wani irin aikin yayi sannan kuma ya zama an tabbatar masa da shuhudin tafsir an kawo masa da ne mawani'ut tafsir in akwai mani min mawani'ut tafsir ko bara ɗaya ne ba a kafarta mutum idan ku a kau da duka waɗannan abin da ba a tabbatar da shuhudu tafsir ba idan ya zama an samu shari'i ɗaya bai tabbata ba to ba a kafa mutum saboda musulunci so yake a karu ba so yake a ragu ba musulunci ba koran mutane yake yi ba shigo da mutane yake yi bashiru wada so ake a jawo mutane su cikin musulunci ba so ake a kore su ba kuma manzan sun so yake alfahari da yawan masu imani kana gobe alkiyama ba su ake ta kore su ba قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال جاء وقت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة ستة أشهر آه، أبو سفيان يتي نازونا أمسعين مقف جابر بن عبد الله آه، رضي الله عنهما جابر بن عبد الله الأنصاري ya ce na zauna da shi a makka a matsayin makwabci sittata a na wata shida muna zaune tare fasa'alahu rajulun rannan sai wani ya ya tambaye shi ya ce hal kuntum tusammuna ahadan min ahli kafira shin kun kasance kuna kiran wani daga cikin waɗanda suke kallon alƙibla yana sallah ya faɗi la ilaha illallah kuma yana sallah kuma babu wani abu da ya warware masa musuluncin sa كنا كنا كافر كنا كنا كافري فقال معاذ الله في الا الله يتريم قال فهل تسمونه مشركا وكنا كنا مشركين قال لا في ما كنا مشرك قال الباني قد يكون إسناده صحيح على شرط مسلم إسناده من مغنى صحيح يأتي أقل شرط عن الإمام مسلم زي دي إسناد مسلم ولا كما هو ولا مغنى تنسي مسلم صحيح مسلم kun ga wannan shi ne saboda haka kafirta musulmi abu ne mai haɗari shi yasa ba aikin kowa ba ne ba aikin kowa ba ne kuma sannan ayyana wani ko ka ayyana wata kungiya ka ce kafirai ne su ba abin da yake shi haɗari ka ɗaukar ta goma kanka aiki shi yasa ko da ba ka tabbatar da hujja a irin ƙasashen mu nan to ina kotu kotun da za ta tabbatar musu da kafirci to da kai na da haɗin so da kaki da ahli sunna wani jama'a ba su kafirta musulmi dan yi aiki sai idan ya kudurta wani abu wanda ya kasance kafirci ne ko kuma ya aikata abin da ake ɗaukarsa a matsayin kafirci kuma aka kawar masa da mawani tafsir kuma aka tabbatar masa da shuhudu tafsir in ba wannan to yana nan a matsayin musulmi mai aikata bid'a yana nan a matsayin musulmi amma mai aikata bid'a yana nan a matsayin musulmi mai aikata sabo mutumin da ya zina musulmi ne mai sabo mutumin da ya kudurta wata bid'a wadda bata kai matsayin a ta da kafinci ba domin bid'a kala biyu al-imam ibn hajar a cikin muqaddimar hajjin sari da ya fatul bari haka ya tabbatar shi ma cewa bid'a kala biyu domin yana magana akan malaman al Bukari wasu da aka tuhume su da bid'a al Bukari ya yi waya wajen wasu malaman bid'a wasu sun ɗauki wannan a matsayin suka da sahihul bukhari to shine al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi shine ya bada amsa yace babu wani daga cikin malaman al-imam bukhari da aka tume shi da wata bid'a mukassira cikin su bid'a su bid'a cikin mukassira shi yasa cikin malaman al-imam bukhari akwai mutashayyi'ai amma babu rafidi akwai murji'ai amma babu jahiliyai al-imam bukhari ya zuwa wajen masu irjai masu aƙidan murji'a amma da yi riwaya wajen masu nasu sifat su ce kwata ba su yadda da sufofin Allah babu ko ɗaya sannan babu wani daga cikin malama al-Imam Bukhari da ke zagin sahabbai amma akwai wanda suke kudirin cewa sayyidina Ali ya fi sauran sahabbai kaga wannan wannan wani tashayyuri ke tashayyuri shine mutum ya kudirta cewa sayyidina Ali ya fi sauran sahabbai har da Abubakar da Umar شيء تشيع أما الرفض شيء سب الصحابة واعتقاد كفرهم ربما لزوم في اعتقاد ما تستحبي كافرين والعياذ بالله kaga ko sahabbai su ne 'yan gida ya agola ne sai ya za a yi agola ya zo kori ɗan gida agola ba shi ba haushi ma da ya tashi fasar fasar shi sai ce ma rukun shi ba lada saboda karya ba haushi da lada da lada da lada mai yawa kun wannan yi ce ka'ida saboda haka akwai haɗari sosai mutum ya saki bakinsa yana kafarta musulmai sun ya zama yana ta tsantsan akan wannan sosai kai ya saki bakinsa ko shi ke ne kan tantsama tantsani Allah shi kai wasu kuma sun fi son a yi ta haka ko wajen wa'azi ake in ka ji ana ihu ana kabbara ko in waɗannan ake ana tantsamawa ba daidai ba ne in waɗannan abubuwa ka zama kana tausayi kana kana karantar da mutane kana wa'azi ka zama mai tausayin mutane fiye da kawai kai tunanin ka kai ta me amfanin ka a matsayin ka na mai wa'azi me wa amfanin wa'azi, ba zo kake ka hana su shiga wuta ba ko kake ka hana kana ka hana su shiga wuta a shek mutawalli sha'arawi ɗaya daga cikin malaman ƙasar masar da aka malamin tafsiri malamin lura yana da matsaloli a ƙida. amma malami ne fasihi kuma Allah ya ba shi dama ta iya isar da sako Wannan wani zuban kana sauraron sa ko kana karanta wasu littafan sa sai ka dade baka ga bid'a ba to daga alkhairin mutawalli sha'arawi ya fi yawa fiye da kurakuran sa wata rana yana zaune yana wa'azi sai irin matasan nan masu zafi masu kaburta mutane masu cewa kowa kawai duniyar nan ta tashi jihadi kawai sai ya zo wajensa suka gaisa su yi zauna tare da shi suna tattauna suna tattauna sai a shirka ta wanda shahararra sai ce mutu ya nuna masa wata kasuwar sinima da ake da ita alkahira sai ce masa da zan baka bom yanzu ka je ka jefa a wancan sinima za ka yi sai da gudu sai da gudu a rage mugun yi a ban kasa sai ce idan ka sa musu bom suka mutu ina za su ce wuta mana sai ce shaidan ne yake kiran su zuwa gare shi ina yin da san su inna ma ya dubu hizba Hulya ku ne eh? min alfari ya ce ya shaidan ina yake son su je ya ce wuce ya ce ma shaidan ya ba ka da bambanci da shaidan ya ce na da ta hankalin ka zai ba ka kuma ka gano na sosa sai ka ce in ka bambam din nan ba zan je in jefa shi ba sai in ce ka bani a siyan min lafika ne kara wadda ta fi ta salman kara ni ma in je in kaba in yi wa'azi a ciki domin shiriya ake bukatar ba su kake su wuta ba to don ne za ka kai wutar to da ka tausaya ma mutane kai musu wa'azi da hikima kada kai musu tantsaman da zai zama ba za su taɓa karɓan wa'azin ka ba shi ne wannan abin kula Allah shi wannan baya hana a faɗi hukunci hukunci daban a ce aiki kaza kafirci ne ko magana kaza kafirci ne ko itikadin abu kaza kafirci ne amma ayyana wasu a zo ana faɗin sa kafirta su kila ma su ba wannan fahimta suke da ita ba to ba daidai ba ne babu dhikri dhunubi allati talhaqu bil kaba'ir bila khuruj min al iman al-imam abu ubayd al-qasim bin sallam ababun da na tabbata kuma shine bazi na kace sai kuma dawaya da zai mana Ya ce babu zikirin zunubi babu ambatan zunuban da allati talhaqu bil kaba'ir waɗanda suke riskar manyan zunubai ne amma bi da ku izini na tiba dan mutum ya aikata su bai fita daga musulunci za a ambaci zunuban da in mutum ya aikata su kaba'ir ne amma kuma ba kafin ba ne shi قال أبو عبيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث منصوب لك لعن المؤمن كقتله in ka in wani ya in tsine ma musulmi to kamar ya kashe shi kamar ya kashe shi kun ga wannan hadisin wa kadalika qawluhu hummatu malihi ka hummati jalihi manzon sun yace alfarma dukiyar musulmi to kamar alfarma jinin sa to da kan ka fatin musulmi dukiya kamar an kashe shi kenan a fassara hadisi wa minhu qawlu abdillah daga ciki akwai fadin sayyidina abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu شارب الخمر كعبد الله كعابد الله والعزى متوم ده يشاجيا to kaman mutumin da ya je bauta ma lati ne ko bauta ma uzza kun ji ko kun ji wannan maganganun wa ma kana min hadha an-naw'i da waɗanda suka zo irin wannan nau'in mimma yushabbahu fihi adh wanda ake kamanta zunubi a cikin su bi akhara a'zama wani wanda yake shi da kun yanzu la'anul mu'min kaga zambun ko ka kasli kaga alkaslu ai a azamu mine eh? Minan la'an ko wannan san da aka ce ne hurmatu malil hurmatu malihi ka hurmati dami kaga akhdhu malil muslimi ahwanu ai min akhdhi dami domin aka kwace masa dukiya aka bashi da ransa Allah na iya bashi abin da ya rasa ko ba haka bane ninkin ba ninkin mutane nawa suka rasa dukiya amma daga baya kuma Allah ya ba su ninkin ba ninkin sai ya zama musu sun yi gobarar keke mun gane وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما حقيقة أن سامع أن كذا لها daga cikin mutane waɗanda suke ɗauka a daidai wa daida waɗannan zunuban su da aka ce la'anul mu'mini ka kasle ne sai su ce ai duk sai so daga da wanda ya zagi musulmi da wanda ya kashe shi duk zanubin su daya a wajen Allah wala wajaha bi hada'i wanda shi duk wannan fasara ni ba ta da fuska a wajena لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض domin Allah ya sanya wasu zunuban sun fi wasu girma sun fi wasu girma faƙalar ya ce in tajitalibu kashiyar malumin da ya ke wata magana da kyau yace ko musulmi ya kafarta yace kafircin shi ba zai kai na yahudu da nasara ba da tafi fir'aun haka yi faɗa a cikin fatawa majmu'ul fatawa yace duk musulmin da ya kafarta to kafircin shi ba zai kai yahudu da nasara ba domin asali su ba su taɓa shiga musulunci ba ba su taɓa faɗa ma Allah cewa sun yadda shi ubangiji ba ne kwara ɗaya to a ce abin hawa hawa ne shi yasa dole ya zama akwai fiqhu tartibil a'mal abinda wasu malaman zamani suke ce masa fiqhu al Malamin malam ibn al-qayyim ya kira shi da fiqhu tartibil a'mal ayyuka hawa hawa ne na lada hawa hawa ne na zunubi ma hawa hawa ne wani zunubin ya fi wani zunubi shi ya sa malamin jami'a ya karantar da mu wannan malaman usulu suna karantar da mu wannan malamin jami'a kamar da almajirin ibn qayyim ya ka'a cikin ilamul muqayyin a babil alalai yace muna tafiya da malami na shehu islam tamiya sai muka ga kata kata wasu fitinannun mutane ne da aka yi wanda su ne suka kare suka kawo ƙarshen daular musulunci a bagdad a shekara ta shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a awa ɗaya in ji al'imam ibn al'asir a cikin alkamil fitari ya ce awa ɗaya an ƙaddar sukan yanka mutum ɗari biyar ya ce in ka shiga garin bagdad a lokacin kawai za ka ga jinaye jini ne kawai ke zuba ko ina in ka ce za ka yi tafiya a ƙafa, to sai dai ka taka gawa amma ba inda za ka bi titi ka ga gawa ba hatta in jarabo na ruwa jini ya rika zuba kawai jini ya rika tsiyaya ƙarshe duk da suka gama wannan ɓannan suka rusa daular musulunci da kansu kuma sai suka rusa suka aje takobi suka daina haɗa, wasu da yawan suka musulunta wasu su kuma suka ci gaba da ta'addanci to malamin kimiyya ya zama cikin waɗanda suka rika yaƙar kauran Ran nan suna tafiya da shi da ibn qayyim a garin dimashi shi ke nan kawai sai suka gansu suna shan giya suna karta suna shan giya suna tata sai malamin kan ya ce alaga su malamin jin musu wa'azi su daina wannan saban da suke sai ce a a kyale sai ba su sha giya ya ce yanzu muka hana su shan giya muka yi gaba yanzu gari kuma za su ga cikin musulmai su gaba da karkashe ke wannan giyar da za su sha ta fi sauki fiye da su je suna kashe musulmi babu cikin tasiri al'amal a nan kun ga wannan ita ce ka'ida إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم mu da kalan kalima Allah ce in ta ne mu in kun bar kun nisanci ka ba ira manya-manyan zunubai ba sun hauna an waɗanda ake hana ku su nukaffir an kun to mu kuma za mu kankare muku munanan ayyukanku kun ga al kaba'ir akbar min eh min as-sayyi'at والسيئات ba sun hauna an كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونندخلكم mudkhalan kalima sannan za mu shigar da kuma shiga wata take ta daraja aljanna na daga nan yanzu an samu cewa ne wani zunubin ya fi wani fi ashiya kasirat min alkitabi wa sunnati a cikin alqur'ani da sunna akwai abubuwa da yawa ya tsulu zikruha wanda aka ce za a ambace su to abin zai tsawaita akwai tsawon aka ce za a ambata walakin walakin walakin na wujuwa haɗin ji sai dai fuskan waɗannan na sosan ni a waje na annan ma lallai Allah ƙarnaha an haji kulliha Allah ya hana duka zunuban da alkabarin da asayyi'atu da Allah ya hana ko bai hana ba ya hana wa in kana ba'dha indahu ajalla min ba'd sai dai a wurin Allah madaukakin sarki wasu sun fi wasu girma wasu ba su kai wasu ba يقول yana cewa, من أتى شيئا من هذه المعاصي kamar Allah yana cewa ne ko manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa inda aka sami irin wannan tasbihat din haka kamanta wani zunubi da wanda yake shi girma amma Allah ko manzon sa sai daga cikin su suna cewa ne man ata shay'an min hadhihi al-ma'asi duk wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan nau'ukan zunuba faqad lahita bi ahli al-ma'asi to an hada shi da masu saban kama da hika bi hal'aka akharuna kamar yadda wasu ma suka haɗu da waɗannan zunuba li'anna kulla wahidin minhum domin kowanne daga cikin masu zunuba ala qadri dhanbihi allazi ma hukmul ma'siyah gwaggwadon zunubin sa to sunan sako ya rike shi ai haka ne ko da wanda ya zina da wanda bai yi zina ba kawai sai ya samu matar da ba tashi ba sai ya sumbance ta dukkanin su ne suka yi sun yi sako amma sakon waye manzo Allah ta sani yace al'ainu tajri wa zina an-nazar wal udhunu tajri wa zina al-isghar wal yad tajri wa zina al-batash والرجل تزني وزناها المشي أنا قلت نعم وكاجني سيتي والفرد يصدق ذلك أو يكذبه نعم kun gani matakin ko ido na zina me zinarsa hannu kunne na zina me zinar kunne ita ce sauraron matar da ba matan mutum bai rika jin daɗin maganarta wata da su kalaliha in je al'akbar sannan ne waliyar tazmi hannu na zina zina halbasu zinar hannu ita ce ya taɓa والرجل تزني وزلاح المشي أربعة سنة زنا سنة أربعة تتشيني حتى أكي حتى في إنت أكي زنا إذا كم يا أيها أولانا كما يقول صلى الله عليه وسلم سيشي ورد والكذب يصدق ذلك أو يخذب الأورع تتشي تكي قذكة ولا وكوكمة قرية هذه أزداء النونة هذه الأغباء هذه الأغباء المذكورة قبل هذه innaha dunaha ba su kai su ba ba su kai ta ba ta ƙarshen ita ce so daga waɗancan kaga wasa'il ne su kuma wannan fa ita ce gaya maqsidi mun gane ita ce gaya maqsidi to da kaga ashe ba zunubin su ɗaya ba da shi sa malaman fikin sai suka ce da wasu mutane hudu za su zo uku kai za su zo sai su zo su ce sun ga wane yana zina da wata kaza kaza yadda aka siffanta din nan duka uku su zo su shi nan shi kuma sai ɗaya sai zo sai ce to shi da ya gansa a cikin bambo bai san me suke ba to duk ya ƙaryata su ya musa shaida su ya sa su za a zane su bulala tamanin tamanin su ukun nan shi ne wani malamin mu shi da ya zo yana bayani wannan hadisin sai ce sannan su kuma da aka ya ce ya gansu din nan a cikin bango ce sai abin haka nan da ta zo ne su tafi haka nan a banza ba ko sai abin abin su tafi a banza an gansu a cikin bango ga sun aikata zunubi amma tun da an kore musu wancan babban zunubin shi kenan kuma sun zama wankaku sai musu taziri kamar bulala sai a musu bulala talatin talatin ko talatin da biyar biyar ko arba'in a zazzane musu jikin in ba haka ba ai sai su fito suna ba waɗancan gwalo sai gobe ma telin ne to kaga ashe zunubi hawa hawa ne mun gane وفسر ذلك كله الحديث المرفوع ya ce hadisi mafu'i shi ma bai inganta ya fassara duka waɗannan yake cewa ne adalat shahadatu zuri ishraka billahi adalat shahadatu zuri ishraka billahi shaida bir ta yi daidai da shirka kamar kana cewa ne قبعدة وتعدل شهادة الزور الإشراك بالله ذاك عدلت سيدي إيه ثم قرأت يعكس يوم الظلم يكرم آية فاجتنبوا الرجس من الأوتاء كني تنسك عزنك نجسة من الأوتان عزنك رجمك هذا شركة لنا واجتنبوا قول الزور أنكم كني تنسي شيء الزر abinda ba a gaban ka aka yi ba kan dalili ka zo ka ce ai haka aka yi kun ga tun da aka yi a cikin alkur'ani to shine sai aka kawo wancan hadisi faqad tabayyana lana ash-shirku waz anan an ya bayyana a gare mu ga shirka ga kuma shedar zur wa inna ma tasawaya fil nahi ma ne yace fassara su shine sun yi tarayya sun yi daidai a hani an hana shedar zur ko ba hana ba an hana shirka ko ba hana ba to a hanyar suka zama daidai na Allahu an huma ma'an fi makanin wahidin Allah ya hana a yin su duka a wuri daya fahumatin nahi mutashawiya ne in an kalli hani to sun yi daidai wa fil auzari wal ma'asami mutafawita ne amma idan an dawo wajen zunubi to ba ɗaya suke ba ko ɗaya suke da wanda ya shaidar zir da wanda ya shirka hukuncin su ɗaya. kaga an ɗauki magana kawar jawa hukuncinsu ɗaya amma magana daidai da ma ke yake mu a kanta cewa ba daidai ba ne a hanyar sun yi daidai an hana a duka amma kuma a zunubi fa ba daidai sun yi ba wa min huna wajadna al-jara'im kullaha haka ne muka tsaya za mu kalli duk zunubai haka su? za mu ga an hana a yi a hanyar sun zama daidai amma ne a manyan a hukunci ba hukuncin su ɗaya suna da bambanci suna da bambanci ala tarika yi kusa ufiru idinarin fafa'idan shin ba ka ganin barawo idan ya sata ya saci abin da yake rubu dinar za a yanke masa hannu fafa'idan ko abin da ya wuce rubu dinar وإن كان دون ذلك Amma idan da أما إذا جاء كيربو دينار يقول بذا أنت مثلا عنه أما دون ne. yanzu wanda ya sace ma biro nawa ake sai da biro kuma biron ba tsoho ne sunan shi barawo wanda ya sace biro sunan shi barawo i e, sunan shi barawo wanda ya sace naira miliyan ɗari sunan shi barawo amma hukuncin su ɗaya ba hukuncin su ɗaya ba hukuncin su ɗaya ba wanda ya sace biro hukuncin shi ne ya kai hukuncin wanda ya sace miliyan ɗaya ba فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق هكذا يا هلست أمغانا كسي وانت بغاو هيك من وانت سي وني يوسي شي أيكي شي نساك ديرك أيكي كاز وانت بغاو shi kuma ne wuce gidajen mutane yake shiga yana sace musu kuɗi ko banki yake zuwa ya kata da shi kagancin barawo ana hanko ba haka amma hukuncin su daya ba hukuncin su daya ba fa yajma'u ma sai zama an tattara su a sula wa fi rukubihim ma'asiyata da kuma yadda dukkanin su sun yi zunubi dukkanin su zunubi suka yi amma wa yaftariqan fi uqubati ala qadri ziyadati fi dhanbi amma sai zama sun bambanta a gwargwadon karuwar da kowannen su na zunubi a wajen uqubar da za a masa kaga ita ce wannan وكذلك البكر والسيب يزنيان hakanan البكر wanda bai taɓa aure ba wasayibu ko kuma budurwa ko kuma bazawara ko bazawari miji ko kuma bazawara mace yazniyani sai a ce sun yi zina yuqalu huma lillahi asiyani ma'an dukkan su saba ma Allah wa ahaduhuma a'zamu dhanban wa ajallu uqubatan min al amma ɗaya zunubin sa yafi girma kuma uqubar sa ta fi girma a wajen Allah haka ne ko fiye da ɗaya. وكذلك قوله لعن المؤمن كقتله وهكا لما فسر كشم مؤمن زاد المؤمن كمان كشيشين إنما اشتركا في المعصية حين ركباها سنة تاريا أذنبي دومن سكة نزل سنة ذنبي ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه sannan sai ya kasance kowanne daga cikinsu ya cancanta a masa azaba tun a duniya gwagwadon zunubinsa yanzu wanda ya zagi wani musulmi idan ba zina ya ce masa yayi ba ba kuma ya ce yayi luwatsi ba ne me hukuncinsa taziri za a masa ko ba haka ba ne taziri za a masa ko shit liability taziri za a masa an ba alkali dama yanzu ya ga ya cancanta a masa shi ya masa ce ya masa in ya ga zane ki zai ce in ko ba zane ki zai ba sai a kalle shi ce wani ya zaka ya zaka ya zaka ka zage shi ya za ka yi ka zage shi hmm? a gaban kotu a cin alkali a cin alkali ya ce masa ni ke tsaye dama ga shi ya sha naɗi ta ce nike ni ke sai ya zauna duk jama'a sai a kallo shi alkali ya ce ni nikewa sai nike a masa haka sau biyar da ana kallon shi sai alkali ya ce kakka sake haka kakka sake zage shi sai kuma ka yi hakuri yake na sai su an ci mishi mutunci ya yi mutuncin shi ya zuri a ce maka ka tashi sau biyar kana nikewa ana cewa ka zauna da nabi ila ma kai ne limamu ungoku kaga ya samu damuwa shi kuma wancan fa da ya kashe wani ne hukuncin shi ba zai kukuta daga ɗayan abu biyu ba ko dai ba da biya ko kuma a kashe shi in kisan ganganci ne ومثل ذلك قوله هكذا ما فعلت فهمت مالي فهمت دلبي وعلى هذا وما أشبه أيضا أكن هكذا قلت ولا فرتع وذاك الزنبي بعد أي شيء الزنبي في وصل سود هكا مثل زي أي عيسى الزنبي أما ما كافر شيء يعني. قال أبو ربيد عن أبو ربيد يسير كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا يسير مرغو تولى للتاب يقول وجن إلمه ومن دعا إلينا من الكتاب وآتانا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بند يكيزوا غريم من الكتاب ألا لحديثا من زن ألا صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده دقوا مغنغنين دسقزوا نما نمي باين من زال سمتين للصحابي دتاجئون لأتباؤهم وما عليه لغات العرب لكما أبن عشا العربة واتي كي ومذاهبها لكما مذهبهم مغنغن العربة دوم العربة أقيل لسان أقيل أحجان har hausa har kowane yare ba kowane yare suna da luga sannan suna da lahja akwai luga asalin yaren kenan sannan akwai lahjar dialect ko kan harshe wasu su ce kaza wasu su ce kaza abu zo ya ka jin ya ke nufi ana nufin mutum ya zama gashi a inda wanda ya kira shi kira ne duka kira ne ka zo ya ka ungo karbi amshi ko? na'am kaga duka ne ake nufi miƙawa haka ne ko? Eh. to ta akwai wannan sannan kuma wani zubin sai ya zama karin harshen ba bambancin kalma ba ne ba a bambancin harafi ne ko wata zauna zanna zauna zanna sannan tafi tahi eh. shi ya sa'ai da turawa suka zo sai suka ce wai akwai daidaitacciyar hausa ko sai suka yi aiki sai suka ce sun zaɓa hausar da ita ce daidaitacciya daidaitacciyar hausa ai ba ita bace ta wani gari ba ka cewa hausa gari ka da ita ce daidaitacciyar hausa a sai ka koma wannan nazarin da waɗannan turawan suka yi sannan sai ka ce to ga daidaitacciyar hausa hmm. shi sa wasu masana daga cikin masu nazarin hausa suke cewa daidaitacciyar hausa ta ba ka matsa ma mutane ka ce sun yi aiki da ita ana aiki da ita ne a jami'o'i da kafafen yada labarai da duk abin da ya kasance za a rubuta shi a hukumance nan ana bukatar daidaitacciyar hausa amma ba ka hana mutane a garin su su magana da yaren su ko su magana da lahajar su ko wallahu ala haka suka faɗa to wannan. عبيد تولى وعلى الله التوكل وهو المستعان ga Allah muka dogara kuma Allah shine wanda ake neman taimakonsa kun ga kamar ya kama da ƙarshen littafi Kala abu daga nan kuma sai aka sake samu cewa a nuska al-imam abu ya yayi wasu batu a matsayin tawaya sai ce ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا أنا زاني أو غيا مؤمبتشي نوعك قداد ينوى الصفحة جمد معنى إيماني waɗanda muke mu ambaci siffofinsu fi sadar kitabi na hada a farkon littafin mu wannan mun gane man kallama bi jifin imani hum wanda suka yi magana a kan imani su ne akwai aljahmiya mabiyawa Jihar ibn safuwa Jihar ibn safuwa Jihar ibn safuwa kun ga almajirin al-imam al-hasan al-basri fanqalaba an yi masa tawaye ya dauki aqida ta bid'a me ce da asalin aqidar da jahmiyawa suka fi shahara da ita ita ce aqidat nafi sifat anilla su Allah bai da wata sifa su a wajen sa Allah bai da sifa ba a sifanta Allah da wata sifa jahmiya ce wal mu'tazila sannan mu'tazila mu'tazila wani yanki ne daga cikin jahanniyawa ko kuma suna tarayya a wasu abubuwa suna tarayya a wasu abubuwa sannan suna sabawa a wasu abubuwa mu'tazila wata aqida ce tafi shahara ga mu'tazilawa ita ce gabatar da hankali akan nafsi wannan ita ce babban sifar da mu'tazilawa suka siffanci da ita gabatar da hankali akan nafsi Waɗannan da waɗannan usul ɗin nasu guda biyar wanda an ambace su hannu an ambaci usulul mu'tazilatil khamsin su ne ga sunan an san ba sai mun sake lalata su ba a je a ji karatun baya wal ibadiyya sai al ibadiyya al ibadiyya su kuma su kuma wani yanki ne daga cikin khawarijawa a yanzu kasar da ke amsa wannan sunan su ne kasar sultanatu amma ɗaya daga cikin dole khalidil dole khalidil arab sultanatu amma za ka ga suna wata shiga suna ɗora wani irin rawani haka suna cikin kasashen larabawa masu arzikin nan guda shida saudi arabia kuwait qatar united arab emirates bahrain sai kuma sultanatu amma to sultanatu amma aqidar su ibadiyya ce wani yanki ne daga cikin kawarijinci suna da fikihunsu akwai abubuwan da aƙidinsu da khawarijanci ne akwai kuma abubuwan da sun saba ma asalin khawarijanci wasu kiyya sannan akwai aƙidar sufuriya eh aƙidar sufuriya su ma daga cikin khawarijawa su wal fadliya sannan akwai aƙidar fadliya duka waɗannan aƙidu ne da ake da su abin da zai taimake mu wajen sanin waɗannan aƙidun shine nazarin littafin manya-manyan malamai da suka rubuta kamar haka littafi na farko maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin ya al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari rahmatullahi alayhi littafi ne qayyim maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin na al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari kitabun qayyim mun yi batun sajiya cewa shi yana cikin littafansa guda biyu da aka tabbatar a hanya ta ilimi da tarihi cewa ya rubuta su bayan ya ba a aqidar mu'tazilanci kuma ya ba a da garmade sun san a aqidar garmade tashi mu'tazilanci da sunna a haɗe wanda ita ce ake cewa ash'ariyya yanzu to garmade ce mun gane littafi na biyu shine littafin al القصة بين الأهواء والملل والنحل القصة بين الأهواء والملل والنحل نع الإمام ابن حزم الظاهر لكن لكو لديك أن قوي بياني in ya dauki aqida yana magana kanta to tun da shi mantiki ne ke ta zagayawa da kai na ma mande amma dai littafi ne mai kyau Shi ne littafi na uku akwai littafi na biyu littafi na uku daga cikin waɗannan littafan shi ne littafin al a ash-shahrastani shine al-milal wal-nihal al-milal wal-nihal الملل والنحل نشر الثاني للتاكي له شيني الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي عبد القاهر البغدادي الفرق بين الفرق الفرق بين الفرق akwai littafi na يرزن زمني zamani da aka rubuta موسوعة موسوعة الفرق والمذاهب والتيارات الإسلامية موسوعة الفرق والمذاهب والتيارات الإسلامية لذلك من زمن يأخذ المتاشي من يمن يمز الذين يبدأني دوسل التفنسنا ديوة أما ونن ذات أنفانة دموس السيد suna da mahimmanci sosai wajen sanin ƙungiyoyi domin ba yadda za a mutum ya fahimci aƙida kuma bai san alfirak ba dole sai ka san alfirak firak da wato ƙungiyoyi da ake da su wanda suka danganta kansu zuwa ga addini da kuma yadda suka saba ma sunna da fuskokin sabawar tasu da kuma hukuncin kowace mun gane da kalsafai ne masu kyau waɗannan a duba su za su amfanar da to mana ya ce ba ya siffanta su duk maganganun su ne ya ta faɗi wanda ka je na maraddin da to su ne waɗannan ya ce fa kalatin jahamiyyatu abin da ya shafi imani to jahamiyya abin da suke cewa a aqida su al-imanu ma'rifatu Allah bil qalbi imani shine sanin Allah kawai da zuciya kaga ai ya faɗa mana wannan masabin ko wa illam yakun ma'aha shahadatu lisanin ko da harshe bai furta ba wala iqrarun bi nubuwatin ko da ko mutum bai tabbatar da annabta ba bai ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba kawai ya san Allah a zuciya to shikenan magana ka fadi imana kawai ya ce shi imani shi wala shay'a min ada'il fara'id kuma ya zama ba wani abu da mutum ya aikata na farillai ya sallah ba baya zakka ya azumi bai je hajji ba bai biyayya ga iyayensa ba ya komai to yana nan a matsayin da ya imani inna lillahi inna ilaihi raji'un na shirye da eh tantu fi zalika bi imanin mala'ikati kafa hujja da imanin mala'iku fa qalu suka ce kad kanu mu'minina qabla an qabla an yakhluqa Allahu rusula har mu mala'iku sun riga sun imani tun kafin Allah ya aiki ya ya aiko manzanni so daga mala'iku wai da mala'iku da yan adam wa Allah ya fara halitta mala'iku so daga ya aka yi mala'iku suka zama masu imani kafin manzanni su zo so daga tun da dama suna da imanin su so daga da manzanni suka zo ne suka tsina na musu so daga kai ma yadda suke cewa ka zauna kai ko ba kai imani da kowane manzo ba kai ne imani ba ka san Allah ba ai mala'iku kuma kai sanin Allah ne kun ji aqida ita ce wannan aqidar ta wa qalat al mu'tazilatu sai kungiya ta biyu ita ce mu'tazila al-imanu bil qalbi wal lisan suka ce a mu mun da kan jahiliya imani shine a faɗi a zuci a zuci kuma a faɗi a baki ma'adci na bil kaba'ir sannan abin manya manyan zunubai kuma ƙara fashe an tabira duk wanda ya aikata wani abu wanda ya yake babban zunubi ne za la an hulki su ba yi da imani walam ya haƙa bil kufuri amma ko ba za a ce masa kafiri a duniya ba fa sun miya fasikan sai dai a kira ki fasiki mai sa mu'minin wala kafirin ba mu'mini bane ba kafiri bane illa anna hukamal imani jabiyatun alayhi sai dai hukuncin imani sun hau kanshi sau da kan yaje lahira wuta zai shiga jami'atun alaihi bai yi su ba ba su da amfani a wajensa to su ne mutazila shi yasa muka ce a babin alwa'd wal wa'id ana cin alwa'idiyya sun yi daidai da khawarij a hukuncin lahira wa qalat al ibadiyyah su kuma ibadiyya suka ce al iman bima'u ta'at abin da ake ce na imani shine taruwa ayyukan imani faman an shay'an da kafira ni'mati duk wanda ya bar wani abu daga ciki to ya kafirce amma kafirce wani ni'ima ya kafirce ma ni'imar Allah wa laysa bi kafir shirkin amma ba kafircin shirka yi ba wa tajdu bil ayati allati fi ibrahima suka kafa hujja da ayat da ke cikin suratul suratul ibrahim alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qawmahum دار البواب جهنم يصلونها وبئس القرار سكا شي بكا جوان من سكا مسلم امر الله سميد انت حافظ شي بعد يقابل رجس آية آية ايش رجس شبهاتما وقالت السفرية ايش كما السفرية كذا السفرية سوا مثل ذلك في الإيمان وقالت الكفرية مثل ذلك في الإيمان ثم سقف تحقق على إيماني أنه جميع الطاعات سكتشين ذكا لا عن الله غير أنهم كانوا في المعاصي سيدي أجمد ساقو سكتشين سجارها وكبارها كفر وشك ما فيه إلا المغفور منها خاصة سكتشين لمن ينزل بيت دقنا ننزل ذكا نزل في ليل الشكر صدق إذا ما تنقل لما تدبع تاشي وكو يأخذ مسلمين إلا المقدور منها خاصة سيدي وندع كتبة ألا غافر كامل انكو ألا دي غافر كامل شبك وشي أني ها أنك كان صفر اختار إلا شنو تدر وقالت الفضلية سوق مع الفضلية سوق الشيء مثل ذلك في الإيمان شو شيء سوما الإيمان جماء الطاعات لك إيمان طاعة أنه أيضا جميع الطاعات شوف شيء ذكى طاعة الله illa annahum ja'alul ma'asiya kullaha ma gufira minha wa ma lam yughfar kufran wa shirka suka ce da wanda Allah ya gafarta ma mutum da wanda Allah bai gafarta ba duka kafirci ne kuma shirka ne قالوا لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم domin da Allah zai musu azaba ko da sun nemi gafarar sa ba zalimi bane shi لقوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى يوم ألا أياتي لا يصلاها إلا الأشقى با وند زي قونا أبسم متاتي وند يكاقد كنش الذي كذب وتولى شين وند يكريتا وتولى كميزي غاية وتن da ya karanta zuya baya shi ya makan shi to daga Allah na da damar da zai masa azaba to kun su wa uku min firat al duka suna cikin ƙungiyoyin khawarijanci illa annahu mukhtalafu fil iman sai dai sun yi sabani a game da imani wa qad wafaqat ash-shi'atu firqatayn minhum kan shi'a sun dace da jama'u guda biyu daga cikin su wa wafaqat ar-rafidatu al-mu'tazilata su kuma rafida kun ga bambanta shi'a da mu'tazila da da rafida ko in sun ce shi'a su ne waɗanda suke jin sayyidina ali ya fi sauran sahabbai su ne shi'a amma idan aka ce rafida to ana nufin masu zagin sahabbai shi yasa za ka ga malam ibn taymiya a cikin minhaj sunna baya ce mai ibn al-mutahhi ibn al-mutahhar baya ce masa shi'iyyu sai dai ce masa qala ar-rafidi haka yake sai ka magana ta sanne masa rai ووافقت الزيدية الإباضية sannan su kuma zaidiya sun dace da ibadiyya su kuma zaidiya su ma wani bangare ne daga cikin shi'a su aqida su ita ce سيدنا علي شيء قسم سنكا يزم خليفة أما بات ذاك القونة سهاج زيدية سوء وزن سيدنا علي شيء قسم سنكا يزم خليفة أما قوم بات ذاك القونة سهاج سنة جنو مسحبي ذكا أما ذا يأتي ما سيدنا علي بني إمام نفر قوس هذه زيدية شيء سا يمن كازونا أمسين زيدية شكرا شكرا هيو هيو shi yasa za ka ga akwai manya-manyan malaman sunna amma ne na ta'aziyya ta ja su kamar wa kamar al-imam shaukani rahmatullahi alaihi kamar al na al-amir sanani wancan ne littafin ne al-awtar wannan ko ne littafin sulul sada su ne littafin da suka fi shaha a hannun mutane dukkaninsu suna da jazaba ta zaidiyya amma ba amfani da suka musulunci kuma so da ashe yasa malamai suke cewa zaidiyya ita ce a cikin ƙungiyoyin shi'a da tafi sauki a cikin ƙungiyoyin shi'a amma daga baya waɗannan hufiyun su sun juye sun zama ne sun haɗe da nusayiyya ta wani ɓangaren sannan kuma sun bi imaniya ta wani ɓangaren waɗannan hufiyun ɗin masu yaƙi a yanayi to sun zo iran ta ba su kuɗi sun zama ita sannan kuma 'yan siriya ma sun bi 'yan siriya 'yan ƙarƙashin basharul asad domin basharul asad ɗin musailiya su musailiya suna cin cikin gulatu shi'a masu cewa sai dina al'alla wannan basharul asad ɗin da kuke ganin sa shi sa malamai da yawa sun hukuncin cewa basharul asad ba musulmi ba ne basharul asad da babansa hafiz al-asad kuma su ne aƙalliya a ƙasar yan tsiraru amma su ne jibe da suke ta mutanen da aka aka ru aka kashe a siriya za ka lissafa za ka iya lissafa su gidajen da aka ruguza lashkar shi ne wannan wa kullu hadhihi al-asnaf duka waɗannan nau'uka yaksiru qawlahum ma wasafna bihi bab al-khuruj min al-iman bil-dhunub abinda zai karya maganar su ya Allah sai ya rubu da ita shine abinda muka siffanta maka a cikin babu khuruji min al-iman bil hukuncin fita imani da zunubai shin haka ne ko ba haka bane da kuma bayanan da muka illa al sai da jahmiyawa fa innal kasira li qawlihim su abin da zai karya karya magana su qawlu ahli millati magana ma musulunci da suke cewa wa taqdimu alqur'ani iyyahum fi qur'ani ya karya tasu. su hina qala lokacin da Allah ya ce alladheena atainahum alkitaba wadanda muka ba su littafi ya'rifuna ay sun san annabi kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suke sanin ayyansu وقوله وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوبا sannan kuma da fadin Allah da ke cewa wajahadu biha suka mata hayoyin Allah wastaiqanata anfusuhum alhali rayukan da sun tabbatar da gaskiya ne saboda ne zulman saboda zalunci wa wanda nuna su sun isa kaga ai su jahamiya ne suka ce sun ce al-iman ma'rifatul qalbi ko kawai imani shine zuciya ta san Allah ko da babu ikirari da baki kuma ko da ba aiki yace to wannan shine ya kare ta amma wancan babin da aka kawo alhuhud min al-iman bil dunub to shi ke raddi da sauran wadancan kungiyoyin su kuma mun gane fa akbar Allah anhum bil kufri Allah ya bada labarin cewa waɗannan mutanen sun kafarta in an kawo bil alfinat saboda sun musa da baki zuciyarsu ta tabbata amma hakan su fa ya karyata Allah ya kira su kafirai wa qad kanat qulubuhum biha arifatan alhali kuma zukatan sun san Allah ai ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس سنن ألا يا باب الأبائي كمد إبليس أنه كان من الكافرين سوى إبليس أي كافرين شيء وهو عارف بالله يا سن ألا بقلبه لذوس يسع ولسانه أيضا ها عرفت سما يا رجي بما أقويته ko sannan ya ce halakata ni ya yi da Allah ya halicce shi fi ashiya a kasirashin a cikin abubuwa masu yawa ya tsulu zikruha wanda aka ce za a ambace su to abin zai tsawaita littafin mu zai zama babba kullu ha ta rudu qaulahum ashaddan raddi duka waɗannan suna mai da martani ga maganganun su mayarwa mai tsanani wa tubtiluhu aqbaha al sannan kuma suna bata maganganun su mummunan batawa wannan shine littafin al-imam al-qasim bin sallam abu ubayd rahmatullahi alayhi da ya mana bayani akan imani akan manhaji na ahlus sunna wal jama'a abin da ke cikin wannan littafin shine ya kamata mutum ya kudurta mutum yana iya samun manya-manyan littafai da suka buɗe bayani suka buɗe bayani game da wannan matsala ta imani da littafan ahadin sunna na farko-farko shi shi malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi Ƴan bid'a sun fi kin sani saboda Allah madaukakin sarki ya ba alƙalamin sa sannan kuma in tattaunawa ake da baki Allah ya ba bakin shi kaifi sannan ya ba kwakwalwar shi kaifi ba a taɓa mukabala da shi an kada shi ba kuma a zamanin san an tashi za a kama masa za a mukabala shi tara masa malamai ake shi an zaɓo wanda ake ji da su sannan a zuwa abu a fara tattauna amma duka su ya biye su shi yasa suka fi kinsa amma akwai manya-manyan littattafai na malamai waɗanda suka gabace shi maganganun da suke yi ma sun fi nashi zafi wani zuba amma sai zama su ba a cika kaiwa zuwa gare su al'imamu jami'i al'imamu jami'i ba ne a sunan da Allah allakani abu usman jami'i yana da littafin sa da ya rubuta akan الرد على بشر المريسي ونتقاتل تنبدا ده اكيد اكيد تبقى بشر على المريسي وانا من سجايا يا ما سجدي لكاتي من الكرياني اكن الاباء قال لكاتي آه، الامام آه، الامام الاصفهاني دير بتاع كتاب التوحيد قال لكاتي الامام ابن خزيمه من صحيح من صحيح sai ibn Khuzaima shi ma littafin sa at-tauhid ga littafin ash-shari'a na Imam al-Azuri waɗannan malaman su usuli mutaqaliba zamanin sa ga littafin al-iman na al-Imam Ibn Abi Shayba al-Imam Ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi sa'an wannan malamin ne sa'an al-Imam Ahmad bin Hanbal Ibn Abi Shayba mai al-Musannad ila littafin sa al-Iman to akwai littafai manya-manya da aka rubuta wanda suke bayani a kan al'iman da kuma haɗarin wannan matsalar da kuma yadda ya kamata a fahimce ta a yi mu'amala da ita a bazi na ahalin sunna wal jama'a sau da ka mu je duk wannan littafai suna da fa'ida sosai karanta littafan magabata fa'idojinsu mun ambata a lokacin da za mu fara karanta waɗannan littafai komawa a karanta littafan magabata yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo kashe rigima in yanzu misali za ka zo ka yi wa'azi ba ka faɗi malamin da taimiyya ba to sai a zagi wanda za a zaga can da imamul bukhari duk suna da rubuce-rubuce akan aƙida irin wannan خلق أفعال العباد هي مسائل إيمانية أتكلم وانا اللي تاف الناس خلق أفعال العباد ده بقى من تنجم وانا اللي تفق ke الله Aka ce أكتي kitabu a عن الرسالة وكتب بخطه في شوال سنة ثمان وثمانين وأربعمائة من نسخة الشيخ العفيف أبي محمد عثمان بن أبي نصر بمصر قوبل به والحمد لله وحده wannan ita ce nuskar da mala albani amfani da ita kuma ya same ta ne a ta zahiriya wannan maktaba kasuwa da take dimashi wacce take cike da makhsusat na malamai magabata Allah ya saka ma shi al-Imam Abu Ubaidin da alkhairi Allah ya kai rahama kabarinsa Allah ya jikansa Allah ya tayar da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya gafarta ma Sheikhul Albani da yake hakikin wannan littafi kafin sa wanda ya nasa littafin a Sheikhul Afi Abu Muhammad shi ma sannan dukkan mu Allah mu da ke suke sa kamar da alkhairi Allah shi ke mu Allah ya sa abin da muka karanta ya amfane mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wannan